Abu a makaranta ne. Eh, yau a makaranta? A makarantar ubanki? Me kuma na zagin ta? Dan me ba zan zage ta ba? Yana tun tana karama ta za ta koyi munafurci? Yanzu duk magana da yarinyar take faɗa tun tana karama ba munafurci bane sai Duk abin da zaka faɗi sai dai ka faɗi jihadi. Ba zan bar ta lalace ba. Gwanda a yanzu ita ta yi kuka da ta mata sani kuka a gaba. Tashi mu je. Jawahir, ya kamata ki sanar da ni abin da ba so Amira ta sanar da ni. Mujahid zargi na kake yi? Ba magana zargi ba ne. So nake cire ni daga wasu wasi. Ban yi mamaki ba. Awa ba tun yanzu ba na fahimci canji daga gare ka. Na san ka gaji da ne Mujahid. me ka wannan gani kuma ka fi kowa san dalilin da ya kawo wannan magana ina so ka fito fili ka gaya me tsakanina da kai ba sai ka biyo ta wata hanya ba